na gida mr tonis mosh ya zo zai mika wannan mukullan babura Irin tallafi da gidan Radio DW ke baiwa kafafen yaɗa labarai abokan hulɗarsa na ƙasashen Afirka, tashar ta bayar ga Freedom Radio da ke Kaduna. kuma kan haka ne shugaban sashen hausa na dw thomas mosh ya kawo ziyara babbar tashar freedom radio da ke kano inda ya mika mukullan babura hudu a hannun mataimakin shugaban rukunin tashoshin freedom radio mai kula da ayyuka na musamman malam adamu ismaila garki freedom radio da za ta yi amfani da waɗannan babura wajen ƙarfafa shirin wasan bundesliga da take kawowa haɗin gwiwa da freedom radio daga cikin ayyukan da gidan rediyon dw ke yi shine horas da ma'aikatan tashar freedom radio bidiyo domin ƙara samun ƙwarewa a harkokin ayyuka.